hanya tana da matakai ɗai bayan ɗai wanda za ta yi ɗauka game da wannan hukuncin bisa da kubi wanda hukumomin sojan najeriya suka zartar game da bori da suke cewa waɗansu sojoji sun nuna eh wani irin wani irin wasu irin matakai ne eto eh na farko kamar abu ne idan akwai kudurori na majalisar ɗin duniya akwai misali kudiri na bakwai that kenan muke ce mishi a da turanci abu ne da shi wannan kudurin ya ba majalisar dinkin duniya daman kasa london a inda take ganin hukumomi masu mulki suna kokarin cin zarafin bil'adama ba ma idan har matakan da kasar take son ka ɗauka ya danganci shari'a wanda ake ganin babu adalci a shari'a da kuma irin hukuncin da kotun kasar ta zartar game da zarge-zarge da ake ma waɗanda ake ake aka zartar ma hukunci um, na farko tun da ya shafi najeriya ne najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suka kasafa hannu a kan kudirin majalisar ɗinkin duniya wanda ya shafi kare 'yancin bil'adama na 1948 sabili da haka idan majalisar uh, ɗinkin duniya tana da za ta ɗauka na farko shine ta umarci najeriya da cewa wannan hukuncin da aka yi ba a yi adalci a ciki ba sabili da haka tana roƙo ga gwamnatin najeriya da ta jinginar da duk wani hukunci wanda kotun sojoji na ƙasar suka zarta um, domin a maida waɗannan shari'ai Eh, zuwa kotun farhulla eh, domin kotun su zartar da hukunci wanda zai la'akari da eh, yancin bil'adama na farko kenan idan har najeriya ta bijire a kan bukatar majalisar ɗinkin duniya mataki na biyu wanda majalisar za ta iya ɗauka shi ne tana iya kiran kwamiti na majalisar ɗinkin duniya wanda yake da alhaki a kan yancin bil'adama su gabatar da kuduri wanda zai yi kir da matakan da gwamnatin najeriya take son ta ɗauka wanda suka shafi wannan hukuncin da kotun sojoji kotun soja suka zartar kan waɗannan sojojin ah, hamsin da uku idan har an zartar da wannan kudirin yana iya haibanta ma ah, ah, kima da ake gani da ƙasar najeriya a majalisar sannan kuma yana iya hana zuwa gaba majalisar ɗinkin duniya ta yadda da ma membership kamar najeriya ta shiga daga cikin ƙasashe wanda suke da alhakin lura da haƙƙin bil'adama a duniya domin a yanzu haka najeriya membership